A Nijar masu fasaha suna taimakawa wajen kiyaye al'adunmu na gargajiya. Misalin da za ni iya bayyana shine Zabiya Maryamu Kalu ta gudumariya da ke yankin Difa a lokacin ta tana waƙe sarakunan gargajiya da shugabanni na ƙasa bayan mutuwar ta mutuwarta ta Zabiya Kande ta gade ta wace rawa ce take takawa wajen kiyaye al'adun Kanuri Zabiya Kande. Shi wakan nan baiwa ne daga Allah. amma gado muka yi na kakanmu hajiya mara makalu allah ya amshi rayuwar shi kuma ni aka dora ni bisa inda yake akwai wani taron da muka yi babban taro da aka yi kasar nijar kamar na ci gaban mu na Nijar kamar haɗin kai 2019 na ci Premier Prix sau biyu a Tilabere. Ya al'umma take kallon wannan aiki na zabiya kande Madam Fannata Aji shugabar kungiyar mata ta gudumariya. kanin da muka wa al'adun gargajiya yadda zabiya kande take taka rawa mu dai gaskiya yana burge mu kuma yana cikin al'adunmu wa'annan abubuwan da take yi da abin da take faɗi yana cikin al'adunmu. Kuma zabiya kande in ta fara waka gaskiya yana gamsar da mu waƙoƙin nata saboda zabiya kan dai el ce domin kiyaye da ɗorewar al'adun gargajiya dole a ɗauki matakan da suka dace a cewar zabiya kan dai su kula mana su kama mana cikin artiskin nan na kasan Nijar kin yawancin mu duka ba su ba inda za su ta yi muna nan cikin Nijar kin komi cikin Nijar za mu yi in sun kula mana komi mu bai ba cewa duk dai artist ba da wani sana'a daban in ba wa kaman bane in ba su kama mana ba to haraka bai yanzu ya kamata su kula mana mu kama kowa ya kula da al'adun shi in dai sun kama mana insha Allah harakan zai ci gaba amma kwana shekarun bayan nan gaskiya harakan duka yayi baya to haka nan ne shi gargajiyancin nan dama in babu mai kulawa ba आ जाइए